hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu da da dari hudu talatin biyar daidai da sha takwas ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. wannan shine majalisi na takwas, daga cikin jerin gir karatuttukan littafin hikbatun min at-tarikh wallafan malam Dr. Usman ibn Abd ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu wajen ƙoƙarin tantance gaskiya da raba tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa kashe sayyidina Hussein dan Aliyu Allah ya kara musu yarda a shekara ta 61 bayan hijira rigingimun da suka raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmi idan jama'a masu sauraro ba su manta ba a wannan karatu da muke yi a darasin da muka yi a baya mun kwana a ƙarshen mabhasi na biyu dangane da halifancin Usman dan Affan Allah ya ƙara mashi yadda a inda muka ji bayanan da Malam Muhammad Al-Khamis ya mana dangane da waye Sayyidina Usman menene sunan shi suwaye mata da 'ya'yan da ya haifa suwane ne ainihin wato matan da ya aura da 'ya'yan da ya haifa sannan bayani akan wasu falaloli daga cikin tabbatattun falalar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa dangane da wannan sahabi mai daraja Allah ya ƙara mishi yarda ayan za mu tashi a inda mali yake cewa al-mabhasu thalith ahammu al fi khilafati usmana radiyallahu ta'ala anhu bayani akan muhimman abubuwan da suka faru a zamanin haifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya ƙara masa yarda malam yace laqad kana ahadu usmana mali'an bil futuhat hakika zamanin halifancin usman dan affan ya kasance zamani ne wanda yake cike da yaƙe-yaƙe waɗanda aka buɗe ƙasashe aka mai da su ƙasashen musulunci wastamarrat li muddati asharati awam wannan ci gaba da aka yi ta samu ya ci gaba da tafiya kwatankwacin shekaru goma wa kanat min ajallis sanawat waɗannan shekaru goma suna daga cikin shekaru mafiya ɗaukaka a cikin tarihin musulunci wa tamma khilala sanawati na bisat ad-dawla islamiyya yayin da cikin waɗannan shekaru ne aka samu halin shimfiɗa tabarmar gwamnatin musulunci ma'ana gwamnatin musulunci ta saka ta tawala ta yi faɗi ta zauna daren daren daƙam Raza mu'awiyatu ubrusa a zamanin cikin waɗannan shekaru na halifancin usman ne sayyidina mu'awiya dan sufyan Allah ya ƙara mashi yarda mu'awiya dan abu sufyan Allah ya ƙara masa yarda shi da babansa ya ainihin buɗe ƙasar Kubrus ita ce Cyprus kenan tsibirin Cyprus wanda na cikin yanzu ƙasashen yankin turawa ne Europe kenan a lokacin musulunci ya je wannan ƙasa وكان عمر قد منع الغزو عن طريق Usmanu وأذن عثمان can جاء Muawiya ya taɓa تبرو Umar ya ba su dama su kafa rundunar sojojin ruwa kama a ce navy forces sojoji wanda za su dinga kai farmaki ta hanyar shiga cikin jirage da ratsa teku sai umar ya ce a'a bai ba da wannan damar ba da zamanin sai usman sai ba da wannan dama to wannan ya ba musulmai damar su kai wa kasashen da sai an ratsa koguna farmaki kamar shi tsibirin cyprus din wanda sai an ratsa kogin baharul abiyad mutawassit mediterranean wanda ya raba tsakankanin afirka da kasashen turawa ta wani bangare kuma wasu bangaren da yanzu ake ci kasashen larabawa wannan teku da ya ratsa waɗannan nahiyoyi to sai an ratsa ta cikin shi sannan za a kai wannan ƙasa ta a Cyprus Kubrus a lokacin sai na Uthmana aka samu wannan dama wa futihat Azerbaijan haka ma aka bude kasar Azerbaijan wadda yanzu ta kuma kasa ce da hayyan take amsa wannan sura tana daga cikin kasashen da suke a gaɓar nahiya biyu tsakanin wato abin nan wato gabashin Asiya da kuma yammacin kasashen kuka ci tsakanin tsakanin yammacin Asiya da gabashin kasashen turai tana yin iyaka da ƙasar georgia daga cikin ƙasashen turawa azerbaijan ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ɓalle daga rusasshiyar tarayyar soviet tun a wannan lokacin musulunci ya je ƙasar wa armenia haka ma armenia wadda ita ma ɗaya ce daga cikin ire-iren waɗancan ƙasashe waɗanda take ƙasa ce mai yawan duwatsu a gefen abinda aka fi sani da suna wato baharul kaukas wanda ita ma tana mahaɗa tsakanin gabashin ash gabashin uruba da kuma wato yammacin yammacin asiya ita ma tana iyaka da kasar georgia a cikin ƙasashen turawa tana iyaka da kuma ƙasar turkiya a cikin ƙasashen asiya ko da ke turkiya ma ta fi kowace wato kasashe ta da wani siffa na daban domin rabin yankinta kasashen turawa ne rabin yankinta kuma a cikin matsin kasashen asiya ne kama a ce misali najeriya din nan a ce wani bangare na najeriya yana cikin afirka wani bangare kuma yana cikin wani lardi to haka kasar turkiya take shi sa suke ta kokarin sai an sanya su a cikin kasashen kungiyar kasashen turawa eu har yau ake ta cewa ba za a saka su ba saboda tarihin su game da musulunci da makamantansu to wannan ƙasa ta armenia tana iyaka ne da ƙasar turkiya ta wani ɓangare kuma tana iyaka da ƙasar Jojiya wadda ƙasa ce take tsindim a cikin ƙasashen turawa gabashin turai wannan ƙasashe masu sanyin tsiyaɗin nan eastern europe wa kabul haka ƙasar kabul wanda yanzu shine babban birnin ƙasa afghanistan shine babban headquarter abuja kenan ta afghanistan da lokacin ƙasa ce mai zaman kanta a wannan lokacin musulunci ya je wajen wasijistan da kuma ƙasar sijistan wanda sijistan kuma a yanzu da muke magana gari ne a ƙasar iran a cikin wata jiha ta ƙasar iran da ake cewa khurasan Ogbo wannan Sajistan ɗin akwai ɓangaren ta da yanzu ya faɗa ƙasa Afghanistan in ka kalli map ɗin. Amma dai a yanzu birnin Sajistana gari ne a ƙasar Iran ta yanzu. Ina fata an fahimci wannan. Gari ne a wata jiha mai suna Khurasan sanannen gari a cikin tarihin musulunci. To waɗannan garuruwan duk a wannan lokacin ne musulunci ya je gare su. Zamanin Sayyidina Usman. wa ghairiha kathir da wasu ƙasashen da dama وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة sa'annan halifancin shi ne aka wannan yaƙi mai girma babban yaƙi nan da aka fi da suna zatu sawari zatu sawari za a yi magana akan shi nan gaba kaɗan insha Allah da zarar mun juya wannan shafi da aka bari mu takaita kar mu ainihin wato yi aliki akan shi malam zai gaya mana bayani akan yaƙin zatu sawari na daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙen musulunci وأكبر توسع للإسلام في هذه الخلافة الراشدة كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أتكيت مالا يتي ما في يوم كارك آلان دا أكسامو نفا نتور قرأت المسلمين يا فارني أذامن سيدنا عثمان فقد قام عثمان بتوسعة المسجد النبوي har ma sayyidina Usmana shine sarkin da ya fara ƙara wa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama girma wal haram da masallacin makka waɗannan masallatai jama'a da suke makka da madina alharamai ba haka suke ba da ko anan shekarun kusa-kusa ma ba haka suke ba ma'ana ana ta musu ƙare-ƙare da renovation da makamantansu wanda kusan shi yanzu masallacin makka iya wannan iyaka da aka yi ƙare-ƙare zuwa shekaru biyu baya a masallacin makka to garin makka ma gaba ɗaya a da can bai fi yawan haka ba ina fata an fahimci wannan za garin madina masallacin madina na annabi sallallahu alaihi an ta ƙara shi bisa ainihin buƙatuwa da yawan mutane da kuma ganin cancanta ko da yaushe sarakuna da shugabannin addinin musulunci suka nemi fatawar malaman zamaninsu idan malaman suka ga dacewa ka sai a gyara a ƙara kai akwai ma sarakunan da suka rusa ka'aba suka ƙara gina ta ya tabbata wannan a cikin musulunci karanta sayyid bukhari karanta littafin tarihul islam na zahabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa nuna wa aisha cewa kin ga asalin fandisho din sayyidina ibrahima ya tona mata marmara shekaran fatu maka ta ga asalin marmara fandishon din ya ce amma ba zai yanzu a ce a gyara ka'aba mai da ta wannan wurin ba domin aka gyara mutanen makka din nan kwanan suka musulunta wani ma sai ya fasa musulunci to saboda maslaha amma sai manzo Allah ya kira da ya kura da wannan maslaha khassa saboda musulunci akwai masale amma waɗanda ake gabatar da su akan masale naka kai akwai abin da koda ka san gaskiya ne in lokacin faɗan shi bai ba sai ka jira har lokacin khatibun nasa ala qadri uqulihim kamar sai da yake cewa to a lokacin ba su gade da shiga musulunci ba kuma za Allah ya fito ya ce wannan abun ba daidai ba ne ka'aba to wanda ya ce ya basa musulunci ma to gare ya musulunci daka ka'aba ce a jahiliya sai ruwa ya zo ya lalata ta sai mutanen shawa suka haɗa kuɗi za su gina suka sa kansu sharaɗin cewa kada wanda ya kawo sadaka kuɗin gina ka'aba sai kuɗin halas saboda za a gina ɗakin Allah ne kare ka kuɗin da ba na halasu ba to mafiyan kuɗin su kuma na haram kuɗi ne na yan kwace na riba na zalunci kawai haƙƙin marayu da ka sai aka rasa kuɗin halal a makka da za su iya gina ka'aba akwai kuɗin amma na halal ba za su isa ba da ka sai aka gina kusurwa uku kusurwa uku aka bar ɗaya to ɗayan sai aka da fandisho cewa ga daidai iya wajen wannan shine hijiru isma'il da ake yi din wannan dan abin da za ga an yi wani gini haka a cikin Ka'aba ta wani bangare to da wasu suka zo daga baya sai suka karasa iya ragowar ba su shigar da wannan wurin ba kamar an rage asalin girman kenan shi ne manzo Allah ya mace kin ga iya asalin wajen amma ba zai yiwu ba yanzu a gyara daga baya Abdullahi dan Zubair ya gyara ya mai ta yadda take akan asalin watin fandisho dan Annabi Isma'il Ibrahim alayhi salam zamanin wasu sarakuna daga baya banu umayya da suka zo saboda adawar siyasa sai suka rusa wannan gyaran da aka yi suka mai da shi kan barnar kuma har yanzu akan wannan barnar yake saboda zamanin haruna rashid ya tambayi imam malik fatawa ko ya rusa ta ya gyara imam malik ya ce a'a kar ku bari abin ya zama sarakuna su mai da ka'aba wani karan bara kowa in ya zo sai ya rusa ya maida ta yadda yake so in yana sabani da sarkin da ya na baya kamar da yanta suke yanzu in wani ya fara wasu policies wasu ayyuka idan wani ba baya son wannan aikin ba sa shi da wannan kawai sai ya bata duka ayyuka ba ruwan shi dan dai ka a ce aikin wancan ya tabbata imam maliki ba da wannan fatawa da fatawa ce ta kwararren malami don ba da haka ba da yanzu ba a san iya gyare-gyaren da aka yi masa amma a yanzu malaman musulunci sun ba da fatawa cewa ya kamata a gyara amma sarakunan ba su gyara ba na san mal na tijjar albani ya yi wannan magana a cikin sisar sahiya to wasu malamai cewa a yanzu za a iya gyarawa wallahu alam me yasa ba su gyara ba a takaice wannan ƙare-ƙaren na ƙara masallacin ka'aba ya faru ne farko zamanin sayyidina usman da haka suna da magabaci a kai kuma akwai yan bid'a da suke ɗaukar wannan matsayin zari'a na sukar sarakunan saudi arabia wannan ba abin suka bane gare su alheri ne suke karawa saboda karuwar yawan musulmai da yawan masu bukata jiman din da ake bukata a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin hajjin ban kwana da shi da tawagar shi gaba ɗayan su su su dubu uku ba gaba ɗayan su kwatan kwatan kamar alhazan jihar Kaduna ke nan su kadai alhazin duniya yanzu aka lissafa su ne da miliyan bana ana sa ran sama da miliyan biyar to ka kaddara wurin da za ya ishi mutum dubu uku yanzu za ka ce miliyan biyar za su rassarawa za a bai ma taso ba kwatancan ba bai taso ba ma jama'a da haka dole ne bukatu su a ƙara wannan abubuwan wallahu ta'ala sai na usman shi ya fara wannan kuma sabai ba su mishi inkari ba da haka yarda cewa abin yana da asali kenan a musulunci idan akwai bukata ina fata mun gane wannan sai ma da yake cewa daga ciki akwai awwalan razu ifriqiya sanata 27 ah, lil hijra yakin da aka yi na buɗe ƙasar Afirka to idan aka ce ƙasar Afirka a lokacin ba Afirka yanzu wannan nahiyar da ake ce ma Afirka tun daga Najeriya zuwa South Africa da Tunisia da Mauritania ba su bane aka ce Afirka a lokacin abin da ake nufi Kairawan wanda tana cikin ƙasar Tunisia da garuruwa irin su ainihin wato a Tikrit da irin su garuruwan da suke cikin ƙasar Libya a yanzu waɗannan ƙasashen da ake ce ma North African countries al al Arabi tsallaken Sahara arewacin Sahara to su ake nufi da Afirka a lokacin kar ka ɗauka wai Afirka to hadda Najeriya da Kamaru da Chad da Niger da Mali da makamantansa a ba a zo nan ba tukunna ba, lokacin ma ba a da labarin nan ko akwai mutane ko babu Allah kaɗai sani a wancan lokacin ba a da wannan labarin ko da akwai to yana cikin fi kitabin la yadullu rabbi wala yansa amma dai ba a sani ba ba a da labarin cewa ko akwai mutane a nan inda muke ko babu ina fata mun fahimci wannan to yaushe aka yi wannan yaki shine ce shekara ta 27 bayan hijira karanta littafin al-bidayatu wan nihaya na al-imam al-hafiz ibnu kathir ad-dimashqi Allah ya gafarta mishi amara usmanu radiyallahu anhu abdullahi ibn Abi ibn eh, Sa'd ibn Abi Sarh sayyidina usmana ya umarci wani kwamanda mai suna abdullahi dan sa'adu dan abisar Allah ya kara masa yadda wannan mutumin da ma za ku iya tunawa mun yi magana shi kaɗan a can baya yana daga cikin mutanen da za mu zo mu ji a nan gaba waɗanda suka zama dalilin da 'yan bid'a shedanin waɗannan khawarija da suka yi sayyidina Usman waye na daga cikin abin da suke tuhumar shi har da alaka shi da wannan mutumin don wannan mutumin ya musulunta daga cikin muhajirun sahabi ne ya zo madina yana daga cikin waɗanda suke ruta manzon Allah alaihi salatu wahayi sai ya zama ya samu wani matsala yadda ka san mutumin da aljani ya taba akwai kisoshin arwato su da dama amma wadda tafi kama da inganci a ciki wadda tafi kama da inganci ita ce mashhurar riwaya da za a ga mafiyan malaman tafsiri suna kawo ta irin sa al-Imam irin su ainihin wato al-Imam a cikin tafsirul al-Fathul Qadir irin su al wahidi a cikin Asbabun Nuzul ibnu Taymiyyah ma yi magana akan ta a cikin littafin As-Sarim al ala Shatim rasul cewa sanda Allah ya saukar da ayoyin da suke magana akan halittar dan adam na cikin suratul mu'minuna da Allah yake cewa wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ko thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata alaqatan fa khalaqna al-alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna sai annabi ya kashi ce zo ka rubuta mu wannan ayoyi to abin da ke cikin ayoyin akwai ilimi mai ɗimbin yawa da bayanai waɗanda ba a taɓa jin su ba a duniya sai a lokacin ilimin zamani na boko sai kwanan nan ya gano waɗannan wato sirrin yadda Allah yake halitta cewa daga ruwan manibo da asali daga yum'u aka halicci annabi adam daga nan kuma ba aka halicci zirriyarsa daga ainihin wato ruwan mani maniyin da Allah ya ce Allah yana mushi wurin zama fi ƙararin makil a cikin wata matabbata wacce take tsararriya yadda Allah cikin ikonsa ya kaddara ruwan maniyin da zai halitta idan ruwan maniyin ya tafi a cikin wani gudu ne ban mamaki ya je ya zuba a ya tare a cikin mahaifa Allah cikin ikonsa zai zo da shi a cikin mahaifan nan yakan iya rayuwa ta akalla awa 250 cikin rayuwarsa life span din shi kwata-kwacin kwana hudu ko biyar a iya wannan kwanakin idan ya yi ya zama ya yi musadafa wato ya yi coinciding ya dace lokacin ovulation lokacin da mace mai ciki take da ainihin fertilization takin halittar da yake samuwa ina mutanen biology ne ban iya wannan abin ba to sai <laughs> sai Allah madauki sarki ya haɗa wannan mani na da na macen ko sai ya kawwana halitta a ciki kuma sai ya tsara wajen babu abin da zai ƙara shiga wala maniyi wala wani halitta ta daban babu abin da zai ƙara shiga wajen wannan kisa za ga mace wata take tana da ciki ko ta dauki ciki daga a cikin alama tana da ciki shine duk sanda namiji ya da ita tana miƙa sai duk mani ya zubo daga cikin al'aurata. baya baya zama a cikin mahaifa shine ma'anan qarari maki tsararren wuri to daga nan Allah ya ce kuma sai mu canza shi daga mani go zuwa gudan tsoka daga tsoka zuwa gudan zini daga gudan zini zuwa gudan tsoka da gudan tsoka zuwa ga a sa mushi a mai haikal na ƙashi Allah yana yin wannan cikin ikonsa da ya ga dama a cikin ƙasa da kwanaki arba'in daga nan fa sun ma'anshi sha'anahu halkan akar Allah ce sai kuma shi halitta da maga dama shine namiji ko mace ah, yan biyu ko ɗaya wani irin siffa gare shi fari ko baki mai dogon hanci ko mai nakwashe da Allah ya ga dama yin shi sai Allah ya tsara halittar shi yadda ya ga dama mala'ika yana tambayan Allah Allah yana ba da umarni cewa Allah namiji ko mace ya ce namiji sai a sa mai halittar namiji ya Allah kaza ko kaza ana ta rubuta ana mishi fayil din shi Allah da bisa da yaji wannan sai ya ce tabbata barakallahu ahsanul khaliqina sai sai manzo Allah ya ce mishi haka aka saukar da cikon ayar ma'ana ya riga faɗan cikon ayar kafin iya ji ta ko to da ji wannan kawai sai ce a ah, to ko dai zama muhammadu wannan abin da yake duka yake da ka yake ko kuma ni ma ana mun wani dan gashi na faɗa mun dace kawai sai ya ya koma maka kawai sai shi ma ana mishi wani in Muhammadu ya zo kafin ya fara? kawai sai ni ma na faɗa irin abu na ba da irin ansa duk da yake hadisi yana da matsala isnadin shi amma shahararren abu ne a cikin kissan sababun nuzul na ayoyin da suka zo suna magana cewa wa man qala sa unzilu sa anzilu mithla ma anzara me farkon aya aw man azlamu ko mimman iftara ala allahi kadiban wa qala aw qala sa anzilu uhiya ilayya wa nabira ilayhi aw qala sa unzilu mithla ma anzala allah shararran tafsiri ne game da wannan aya zaka ji malaman tafsiri birtik sun faɗi shi to da yarda sai ya je yana ta wannan idda to da aka yi fatu makka sai ya gudu inda manzo Allah ya bada cewa duk wanda ya gudu a kyare shi amma shi yana tsoron irin kafircin da yake kwana uku ba gan shi ba to shi da sayyidina Usmana yan uwa ne wanda suka sha nono daya shi sayyidina Usman uwar wannan mutumin ita tare ne shi ta ba shi nono ya sha da ka foster brother dan uwa ne wanda yake na shan nono sai sai na Usman ya je zo da shi gun manzo Allah sai ta wasallam ya ce ya manzo Allah ga Abdullahi dan dan Abu Sarin ya tuba ka yafi shi manzo Allah yake amsawa sai na Usman ya dinga magiya yana roƙon manzo Allah sai manzo Allah ya kiyi shi sannan manzo Allah ya nika mishi haru ya mishi mubaya daga nan ne ba ka ce din ya ga manzo Allah yana jin kunya sai ya gudu ba ya tsaya gun manzo Allah manzo Allah ya ce mishi ana yace sai na Usman ya manzo Allah ai da Abdullahi yana jin kunya ka saboda laifin yace ai al-islamu yajibu ma qablahu to lokacin da wancan abu ya faru a nan makka din bayan ya tashi daga wajen sai manzo Allah ya wasa bai tankiya ya ce yaya kuna gani na yi shuru ba ku ɗau mataki ba ai na so wani a ga tashi ne kawai ya sare mun kai shi a wani sabi ce ai manzo Allah da sai ka mana kirce ka nuna mana manzo Allah ya ce ai bai kamata ga wani annabi na Allah ya ha'inci ba kirce ha'inci to wannan mutumin sai dawo ya musulunta ya zama kuma musulunci shi mai kyau amma waɗancan 'yan shi'a da sauran suna suka shi saboda wannan matsala ya kamata mu san wannan karanta shi a cikin sayarwa alamin nubara karanta a cikin littafin ainihin wato tabaqat na Ibn Sa'adin da kuma littafin ainihin wato abin nan littafin safwatu safwa na al-imam safadi abin nan al-wafi bil wafayat na al-imam sa'd na al-imam safadi A anan ne ba da labarin mutuwa wannan mutum cewa a shekara ta talatin da bakwai ya rasu bayan wannan rigima ta faru bayan kashe na usman sai ya hijira ya shiga rigima gaba ɗaya kuma wani kawai sun ya zama shi wata rana ya tashi zai sallah asuba tun dare yake cewa wai asuba ba ta yi bari asuba ba ta yi bari aka ce asuba ba ta yi ba can asuba tana ce ina ji a jikina rayuwa ta zo ƙarshe da ya sallah katar fajr sai adda ya ce ya Allah ka sanya wannan aikin da ya sallah asuba shine karshen aiki na a duniya da ka yi sallah asuba tsaf ya sallama haka sallama daya kafin ya daya ya mutu shi za ki ci mishi abun nan menene mayyitu baina taslimatain mayyitu ma baina taslimatain wanda ya mutu tsakanin sallama guda biyu in ka samu kai wani mutum mai kamanta za ta je ka yanke amma ko ka ta sallama ne ma'ana a ce an yi sallah asuba duk wallar sallah asuba an yi sallama daya assalamu alaikum wa rahmatullah dama kafin ka gama yoga kawai sai a cire raka ai kaga wannan ya more insha Allah haka ya rasu haka al-imamu as-safadi ya bada labari a cikin littafin al-wafi bil wafayat to wannan mutumi babban komanda ne ina an fahimci wannan jama'a tun da ya musulunta ya gyara musulunci shi nan ya ci gaba da addinin musulunci ya kamata mu fahimci cewa yana daga cikin maguzanci yau mutum gori da addini bayan ya tuba ko yau mutum gori da wani fasikanci da yake yi da bayan ya tuba baya cikin tsarin addinin musulunci dan mutum wani shaitani ne ko mutumin banza ko dan iska ko kafi sai zo tuba da cikin musulunci haramun ne wani wanda ya riga shiga musulunci mishi gori wannan ya daga cikin maguzanci da musulmai ba za su daina ba jiman za, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka kiyaye harshen ka daga yau wani musulmi gori dan ka riga shi zama mutumin kirki kai ma an yi lokacin da kai ma alama mutumin kirki bai wataƙila kuma da ya zo mutumin kirki yanzu yana iya fin ka zama mutumin kirki dan zuwa da wuri hausawa suka ce ya fi zuwa da wuri ba wai ka je da wurwuri kai ka ga kowa zuwa ba amma ka je aljihunka a ciki da ka ba riga wani shiga musulunci ba amma da ka shiga aikin ne kai mun kwanci wannan da kyau ko jama'a da babu kyau yi wa mutum gori da cewa shi tsohon kaza ne babu kyau ba addinin musulunci ba ya taba wa manhajin na ainihin alu suna musulmai da ainihin manhajin da addini ya karantar Allah shirya da mu da ba abin a soke shi bane da wannan amma da ya sha suka a sanadiyar haka saboda yan bid'a ne suke wannan maganganu to wannan shine aka ba shi dama an yi zuwa da afirikiya cewa ya yaki kasashen afirka fa idza fataha Allahu alaihi falahu khumsul khumsi min al-ghanimati naflan sayyidina usman ya ce mishi idan Allah ya baka nasara akan waɗannan ƙasashe to zan baka watin bonus na ganima khumsul khumsi ɗaya bisa biyar ɗin ɗaya bisa biyar alsa an gane wannan hausa a raba gaba ɗaya ganimar gida biyar sai a ɗauki kashi ɗaya sai a ƙara raba shi gida biyar sai a bashi shine ɗaya bisa biyar ɗin ɗaya bisa biyar one fifth of one of one fifth ɗaya bisa goma kenan gaba ɗaya in ka mai da shi ma'ana wannan za a bashi ne a matsayin ƙarin ganima akan abin da za a ba asalin wato incentive asalin abin da ake bai wa sojojin musulmai sai na usman ya mashi haka ne ya ƙara kwaɗaitar da shi akan aikin ba za a biya shi kudin aikin shi bane fasara ilaiha fi ashrati alafin faftataha sahalaha wa haka ya tafi cikin sojoji dubu goma ya buɗe wannan ƙasa wato sahalaha inda yake abin nan ɗinta falalo wa jabalaha da kuma duwatsinta kama a ce jigawarta da ainihin garuruwanta wadda kala ahaluha fil islami gaba ɗaya mutanen wannan ƙasashe suka shiga musulunci wa kaza abdullahi ibn sa'ad ibn ah, khums al al-ganima sannan ya ɗauki wannan rabo nashi na ganima wa ba ta bi arba'ati akhmasi ila usmana ya aika da sauran wato hudun biyar din zuwa ga usman wa qassama arba'ata akhmasi al-ghanimati bainar jaysh sauran kuma hudun biyar din su kuma ya raba wa sojoji fa asaba al-farisa salasta alaf ya zama mahayi yana samun wato dubu uku au dubu uku na zinariya alfun lahu wa alfani li farasi fan dubu nashi fan dubu biyu kuma na doki dama aka yake da ji za a bada na abin hawa na kuma a bada na mutumin mahayi idan kai kasa ta je sai a baka kashi daya wanda yake doki sai a bashi kashi uku kashin shi daya kashin doki shi biyu domin doki zai ci abinci da yawa zai sha ruwa da hidimomi ko yanzu da zaka gan kana da sauraron doki ko sa sai ga abincin da yake ci ya na mutanen gidan gaba daya Bukatu su zuwa ga abinci da ruwa da sauransu ya fi na mutanen gidanka don haka wanda yake da abin hawa sai a bashi waɗannan rabo biyu na mutum Saniyan ثانيا وقعة جريجرة والبربري ma'al musulmina sai kuma yakin jarijara da kuma wanda ake tare da ainihin ƙabilar barba su ne mutanen buzaye din nan mutanen ƙasashen chadi da abin nan da libya da mauritania da makamantansu wanda ake ce ma bararoji din nan wannan wani sharar yake da ake malakabi da hamlatul abadila yakin abdullahi abdullahi da yawa saboda a cikin runduna akwai mutane bakwai sahabbai masu suna abdullahi abdullahi dukansu kowa komanda ne mai zaman kanshi daga ce akwai shi wannan abdullahi dan abisar din shi wanda shine babban komandan ta akwai abdullahi dan ja'far akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi dan abbas akwai abdullahi dan zubair akwai abdullahi dan umar sai kuma abdullahi ɗan amru dan as abdullahi guda bakwai kowa babban kwamandare na musulunci dukan suna cikin wannan runduna da aka ake mata lakabi da ainihin wato hamlatul abadila runduna abdullahi za ta kenan ko ko abdullahi abdullahi zai fi zai fi sauki wajen magana ko da wasa ba su ba sa jam'i ma wannan lafazi lamma qatala almuslimuna وهم عشرون alfan إفريقيا wa عبد الله بن أبي السرح وفي جيشه عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير يتي لوكتين دا مسلمي suka kai wannan ƙasa ta Afirka a ƙarƙashin jagorancin kwamanda Abdullahi dan Abi Sarhin a cikin sojojin akwai babban sahabi Abdullahi dan Umar da babban sahabi Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhum ajma'in sama da ilaihim malikul barbari juraijuru sarkin waɗannan buzaye mai suna juraidur ya tinkare su ya kuma ya kafe ya bari a ci shi da yaki shine ma'anar samada ya jajirce fi ishirina wa mi'ati alfin a cikin sojoji dubu ɗari da ashirin sun ninninka sojin musulmai kenan wakila wasu kuma suka ce mi'atai al cikin sojoji dubu ɗari biyu falan ma tara al jama'ani yayin da waɗannan tarin sojoji biyu suka suka yi ido da juna suka yi arba da juna a mara jaishahu fa aqrahu bil muslimina halata sai ya ainihin wato umarci sojojinsa sai suka ainihin kewaye duk inda musulmai suke suka yi wa musulmai kofar rago suka kewaye su kawo kafal muslimuna fi mawqifin lam yura ashna Musulmi suka samu kansu a wani waje wanda ba su taba ganin kansu a wuri mafi haɗari kamar wannan ba cewa ga sojojin da suka ninka su ninkin balinki sannan kuma sun su suka fi musulmai sanin wajen dan kasar su ne sun san duka lungu da kufai da maboya sannan kuma sun kewaye musulmai wala akhwafa alaihi minhu suka samu kansu a wuri mafi ban tsoro fa qala abdullahi ibn zubair qala abdullahi ibn zubair shafi ɗan zubar ya ce fanazartu ila maliki juraijara min wara isufufi wa rakibun ala ne. sai na kalli wannan shugaba nasu juraijara na ganshi yana kan wani watan doki barzun asali barzun shine doki wanda ga yana kasa yake cewa alkhairu ghairul arabi doki wanda ba balarabe ba laraba ne suke ce dawakan da ba irin na kasar su ba barzuni waɗanda ake yin wato ayyuka da su kala-kala domin larabawa su da su hawan su kawai suke amma da suka wasu ƙasashe suka ga da wakai suna yin noma da wakai suna jan keken doki da wakai suna sai suna ce musu barzu wato doki wanda yake wahalalle ina ba za ku ce wannan kamar sa'i akwai wanda akwai sa a garin da sa za ga shi wani ma a cikin daki yake a cikin rumfa ana ta bashi abinci ne ko ana mai allurai kaga ne yana bambanci da sa wanda yake hannun manomi wanda yake daura mishi garma da karkabe ta kuma haka ba kaga wahalar su ba iri ɗaya bace koshin su da lafiyar su ba iri ɗaya bane to irin wannan ne suke ce mishi barzo. wa jariyatani tudillanihi bi rishi tawasis tsawawis ga wasu ƴan mata guda biyu suna mishi inuwa sun sa mishi lema lema da aka saka ta daga gashin dawis saboda girman mulki da isa fa ila abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarhi sai ni abdullahi dan zubair sai na tafi gun komandan mu abdullahi dan sa'ad dan abi sarhi fa sa'altuhu an yab'atha ma'iya man yahmi zahari fa aqsir al malik nace ya bani kwaba waɗanda za su tara bayana iri da su duji suke sai idan zai kai wata farmaki wani farmaki sai a bashi wasu tare bayan shi shi kwabarin din shi ko yace to a bashi kwaba waɗanda za su tare shi yana so ya kai farmaki ga sakin ne kai tsaye shikenan fa aqsala al-malika fajahaza ma iya jama'atan min shi shujaan sai aka shirya mini wasu taron jarumai suka ratsa qala fa mara bihim fa hammu zahari sai aka umarce sai suka girbe bayana suna bani kwaba wa zahabtu hatta kharaqtu as-sufufa ilayhi naje na dinga ratsa sahun sojojin shi har inda yake wa hum yadhunnuna anni fi da ila al-malik sojojin kafiran da suka ga Abdullahi dan Zubair yana ta ratsawa cikin confidence sai suka dauka kamar wani sako ne zai kai wa sarkin su zaka sai aka yi ta darewa ana bashi waje shi kuma shi yana da nashi shirin falan maktarabtu minhu ahassa min sharra da na kusa da sarkin sai yi cewa lalle ba alheri da zo mai da shi ba bala'i na kawo mai fa farra ila barbunihi ala barbunihi sai su kwana a guje akan wannan doki nashi fala hiktuhu fa ta'antuhu bi rubi sai Abdullahi dan Zubair yake ne bayan shi a guje yace sai na je sai na caka mishi mashi na wa qazaftu alaihi wa zafaftu alaihi bi sayfi ina caka mishi mashin kuma kawai sai na bi da takobi kawai sai na sare kai shi wa khasu ra'su kawai sai ga abla dan Zubair rike da kan wannan kafi komandan nasu gaba daya fa nasabtuhu ala ra'asir rumhi sai na kafa shi a kan wannan mashi wa kabbar sai sai ya kwalla kabbara mai karfi sai jarumai suka amsa mara a zalikan barbaru farraku da kafar na suka ga kawai suka watse a guje sai suka tsurude wa farru ka firarin kiba suka gudu kamar yadda muzuru ke guduwa gaba ɗaya sai suka waɗe duk dubban nan kawai suka waɗe to an tsara kan gaba ɗaya kuma sun ga wasu 'yan tsirarin sojoji ne suka raba suka musu wannan aikin gaba ɗaya suka ruɗe kowa sai kafa ne na ci baki ba shikenan sai Allah ya wadatar da musulmai daga sharrus wa atba'ahumul muslimuna yaqtuluna wa ya'siruna musulmai suka bi suna kashewa suna ta kama sojojin yaki fa ghanimu ghanaima jamma musulmai suka samu ganima mai tarin yawa wa amwalan kathira da dukiya mai matukar yawa wa sabiyan da bayi da aka kama aziman su ma masu yawa wa zalika bi baladin yuqal lahu subaytala a wani gari da ake ce masa subaytala har yanzu sunan garin kenan gari ne yanzu a kasar Tunisia wanda yake ainihin wato a ta yamma da babban birnin Tunis tafiyar kamar kilomita 150 a cikin jihar Afrin ta kasar Tunisia har yanzu sunan gari ke babban gari ne daga cikin manyan biranen su ala yawmaini min al-qayrawan a tsawon tafiya a irin tafiya za su tada tsawon tafiyar wuni biyu daga ainihin qayrawan kace kamar kamar kace daga nan zuwa Kano ina yin shi a sunan suke tafiya da kafa zuwa Kano kwana nawa suke hmm? kamar kace nan da Kano shine kamar kilomita 150 go fa kana hadha awwal mawqifin ishtahara bihi amru abdullah ibn zubair radiyallahu ta'ala anhu huwa wa abihi a wannan ne ya zama karo na farko da aka ji labarin jaranta Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yadda shi da babansa a zubair dan Awwa karanta wannan labari a cikin littafin Al-Bidayatu wan Nihaya ta Ibn Kathir a cikin Ahdath sanati 27 fil Hijra a cikin yakin Waqatu Jurayjir wal Barbar sannan karanta littafin Tarihu Khalifa Ibn al a cikin mujallad na ɗaya shafi na talatin da ainihin wato hudu sai yaki na uku da mala za tu sawari wancan da aka ambata a baya sanata wahidin wa salatin lil hijra a shekara ta 31 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan kamar da muka faɗa shine yaki na farko da musulmai suka fara yi ta hanyar amfani da sojojin ruwa navy forces sannan kuma shine yaki na ƙarshe da ya kawo farkon al'amari dangane da beginning of the end na byzantine na gwamnatin kafirai rumawa waɗanda suka yi gwamnatin da ta fi shekara dubu ta zalunci wato a garin Constantinople jama'a wanda shine birnin Istanbul na yanzu na ƙasar Turkiya waɗannan kafirai rumawa mutanen kiristoci suke da cibiyarsu ta gwamnati amma wannan gwamnati ta yi fa'i sosai ta bi tsawon kogin Baharul Abedul Mutawassit har zuwa ƙasar Italiya har zuwa ƙasar Malta ta cinye gaba ɗaya abin da ke gefen arewacin wannan teku su ne ƙasashen Siuta zuwa Tunisia Algeria Morocco har zuwa hudud na Libya ta cinye ƙasashen da ke kudancin wannan teku su ne ƙasashen abin nan na yanzu ƙasar Spain da Portugal da Faransa duk wannan ƙasashe har zuwa cikin ainihin ƙasar Italiya duk ta cinye su ta sake cin kasashe kuma har zuwa gabar tekun kasar indiya ta yanzu kasashen azerbaijan khurasan iran ta yanzu da makamantansu daula ce mai faɗi kwarai jama'a babu wata ƙasa da ta kai girmanta ko tarayyar rashi da ta watse ba ta kai girmanta ba amerika da take ita ma tarayyar amerika ba ta kai girmanta ba kuma lokacin su ne fafawa su suke da ƙarfin gwamnati da ƙarfin soja da karfin technology da karfin ilimi da karfin komai yadda ka sa America tana abin ta ga dama a duniya za ka fi abin da ta ga dama kaga za America yanzu ita ta, to ba iya ta bane kawai mulkin ta bai tsaya ta sai ka ji sanan sun ce abin da wani yake bai isa ba sun ba da waranti a kamo wane wani ba sai da mulkin shi ba wani ba sa yi da shi America tana wannan suna da baki a Afghanistan suna da katsalandan a Iran su ne a abin nan Syria in ana wani bala'i a wuri kaza za ka ji su ana wani cuta a wuri kaza ko ina suna sa baki shugaban Najeriya ko Nijar ko kamar ya isa da ta rigima a wata ƙasa ya sa baki bai isa ba amma yanzu hannun Najeriya suna ta cewa kan duk su ne sun sa wa kan suna wato 'yan sandan duniya ko su ne suna da abin da suke cewa foreign police a siyasar kharijiya suna kashe kuɗi masu dan kare manufofin Amerika na duniya to a lokacin byzantine su ne irin waɗannan ƙarfin suke ci mun fahimci wannan da kyau ko kuma sun tsaya wa kowa a wuya da ku akwai inda ma in musulunci ya je kamar ƙasar malta mutanen ƙasar ne suka haɗa kai da musulmai a kuru waɗannan shugabannin zalunci kamar yanzu wanda zai yaƙi Amerika, ai murna yake so ta dabi kowa Kuma ba ga wani jama'a duk wanda aka je zai mata katsalan ko kuma kwashi ne da shi to sai ku ɗauki ƙa'ida abokin gaban abokin gaba na abokina ne saboda sun damu komai ko sun damu kowa to waɗannan ƙasashe na Byzantine wannan yaƙi shine farkon kare ƙarshen bayan su gaba shine ƙarshen su gaba ɗaya saboda a lokacin suna da sojojin ruwa suna da jiragen yaƙi na cikin jirgin ruwa wanda suke shawagi a Mediterranean Sea suna ba kowa tsoro wanda yake jin kwakwalon shi na mushi cewa zai musu tawaye sai ga musulmai sun zo a karan farko kuma hari na farko da rundunar sojojin ruwan Najeriya eh, musulmai ta kai <laughs> sai kawai sai kare kashin bayan waɗancan jama'a ina fata mun gane wannan Najeriya ta shiga cikin mu ne ma san ta gyaru Allah ya gyara mana ita da haka yaƙi ne mai muhimmanci a ainihin wato strategy na siyasar duniya a wancan lokacin bari mu ji labarin da malam zai ba mu dangane da abin da musulmai suka yi a wannan yaki shi ma ya ce jama'a Constantine ibn Hiraqal Rum wa ma'ahum al-Barbaru liqitali Abdullah ibn Sa'd ibn Abi wani sarki mai suna Constantine ibn Hiraqal sarkin Rumawa ya hada rundunar shi ta ainihin Rumawa da kuma runduna ta Barbar din can domin yakan Abdullahi dan Sa'd dan Abi wasaru ilal musulmi na fi jam'in lam yura suka tunkari musulmai a cikin taron sojoji wanda ba a taɓa ganin irin shi ba wa qad kharaju fi 500 markabi sun taho a cikin jiragen ruwa guda biyar jama'a jirgin ruwa na yaƙi. ustul na yaƙi na jirgin ruwa guda biyar. kama a ce rinduna ta sojojin jirgin ruwa kala kala kala daban hagu guda ɗari biyar wa qasadu abdullahi ibn abi sarh suka nufaci inda rundunar wannan sahabi take fi ashabihi cikin wato jama'ar da biladil maghrib a ƙasar tunisia shine maghrib falamma tara aljama'ani jama'ani yayin da waɗannan sojoji suka gamu da juna batar rumu yusallibuna tsakar dare waɗannan kiristoci suka kwana suna sujuda ga cross shine yusallibuna suna sujuda irin ta coci wa batal muslimuna yusalluna wa yaqra'una alqur'ana su kuma musulmai suka kwana sallah suka kwana karatun alqur'ani haka sojojin musulmai suke duk inda suke a tarihi karan tarihin gaba ɗaya rundunar musulmai tun daga yakin bada wanda shine yaki na farko da musulmai suka fara gwada karfin su manzon Allah da kanshi kwana yana sallah wannan yakin haka sabai suke kwana suna yi ba irin sojoji ne na wani gwamnatocin kafare da za a kwana ana kiɗa ana rawa ana zina ana shan giya ba kuma gari waya ce za a yi shi za ci nasara kwana ake ana sallah ana salati ana roƙon Allah ana ƙara wato gyara niyya cewa dan Allah muke wannan yaki ina fata mun fahimci wannan sojin musulmi sai kwana suna wannan suna sallah suna salati suna katan alqur'ani falamma asbahu yayin da gari ya waye saffa abdullahi ibn abi sarhi ashabahu sufufan fil maraki sayyidina abdullahi dan abi sarhi ya ainihin wato sanya sojojin shi a cikin sahu sahu akan shi abun hawa din majirgin ruwa tabbatar da Allah ya yi ba musulmai ainihin wato tsari cewa allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum buryanun marsus wa amarahum humbi dhikrillahi wa tilawatil qur'an ya umarce su ci gaba da ambatan Allah da kuma karatun alqur'ani mai girma wa ma ar-rumi wal to iskar da take kadawa wind din da ke kada jiragen sai kasance yana kadawa ne ta bangaren da waɗancan suke Rushi a dama jiragen ruwa suna tafiya ne da gwargwadon yadda iskar igiyar ruwa take kadawa sai zama iska tana kadawa in favor of waɗancan waɗancan kafiran summa sakanat sannan sai kuma iska ta tsaya cik ta daina kaɗawa fa qala lahum almuslimuna sai musulmai suka ce musu in shi shi'tumul qitala in kun so a fara yaƙi ma yanzu thumma anzalallahu nasrahu alal muslimina sannan Allah ya saukar da nasara ga musulmai fa haraba Qustantinu wa jaishu wannan kwamandan na kafirai ya gudu shi da sojojinsa wa qama Abdullahi ibn Abi Sarhi bi zati sawari ayyaman sayyidina abdullahi dan abu sarhi yayi ainihin wato yi sansani a wannan waje da ake cewa zati sawari inda aka yakin tsawon kwanaki sun thumma a mansuran muzaffara ya kuma cikin nasara cikin ainihin wato karfi karanta littafin albidayatu wan nihaya a cikin abubuwan da suka faru a shekara ɗaya. cikakken labarin yakin ya cewa waɗannan sojoji haka aka dinga harbinsa ana kashe su na kafirai tun ana auna wa juna kibau daga wannan jirgin ruwa zuwa wancan har sojojin kundin bala yan yan yan me ake ce musu ba yan kuna baki ba masu divers ne da hausa kenan masu shiga ruwa yan kasa jannati kenan za a ce goyon mero masu ninkaya sojojin ninkaya suka fara ninkaya suna shiga cikin ruwa sai kawai su kullo a wurin jiragen kafiran nan kafirai suna cikin domin su cikin jirgi kawai sai dai su ga kawai an tafo an kama jirgin a hau aka yi ta sare su ana wurga gawakin kafirai cikin ruwa ƙarshe dai musulmi sun kwace gaba ɗaya jiragen sama ɗari biyar kafirai suka yi ta gudu suka dinga gudu wasu kuma suka dinga faɗawa cikin ruwa suna suna neman tsira da rayuwarsu to da waɗannan ƙasashen da suke gefe gaba ɗaya suka ji labari sai suka zo suka yi sulhu da wannan kwamanda na musulmai gaba da suka miƙa wuya suka dinga ba da jizya musulmai suka samu ganima mai yawa wanda suka tara wannan abu na uku kenan daga cikin manya wanda suka faru a zamanin sayyidina usmana na hudu shi kuma shine tawsi'atul masjidi an-nabawi fada da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mun yi bayanin shi a baya khamis na biyar bina'u awwalin usulin bahari sai kuma gina wato runduna ta farko ta sojojin ruwa usul shine runduna din ta sojojin ruwa haka ake kiranta da larabci usul bahari sadisa na shida sai kuma jam'ul qur'ani maratan saniyatan tattara qur'ani a karo na biyu al-imam bukhari ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa da cewa sahabi Huzaifatu dan Yaman shine yaje suna cikin yaki a kasashen can na Armenia da Azerbaijan cikin sojojin musulmai ƙasar musulman ƙasar iraki da ya dawo sai yana ba sayyidina usman labarin abin da ya gani wanda ya firgita shi rigingimin da mutane musulmai suke samu dangane da tilawa alkur'ani mai girma har wani yana fasikantar da wani wani ya kafurta wani wani ya zargi wanda munafurci saboda abin da yake karantawa ya sha bamban da harafin da wancan yake karantawa sayyidina usmana al'amarin ya bashi ainihin tsoro sabai suka ba shawara cewa lalle yi wani abu wanda zai dakatar da wannan rigima kafin musulmai su shiga cikin saɓani. dangane da tafin Allah irin saɓanin Yahud da Nasara da aka sai gayyato manyan mutane daga cikin alramomi su ne su Abdullahi dan Zubair Sa'id ɗan Abil As Abdurrahman dan Harith da kuma Zaid ɗan Sabit yan da su kwamiti na ta haƙiƙin Alqur'ani yasa aka je gun Hafsa yar ainihin yar Umar a karɓo nuska ta ƙur'anin da aka tattara tun zamanin sayyidina abubakar wanda yake hannunta aka zo aka kwafe wannan ƙur'ani aka miƙa wa kowane gari ga shi nan shi ake cewa mushafu usman shine ƙur'an da ake amfani da shi har yanzu a duniya sai na usman ya bada kwamandin cewa duk ƙur'anin da ba wannan ba a ƙona shi don musulmi su zama sun zauna lafiya to yadda ya ba su aikin shine cewa an so wannan ƙur'ani a yi aikin kwafe amma ba kwafewa kawai ba kwafewa da ta hakiki cewa kowace aya a duba haka aka saukar da ita haka aka rubuta ta a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin ard na ƙarshe biyawar ƙarshe da manzon Allah ya yi wa sayyidina jibril alaihi salam a azumi na ƙarshe da manzon Allah ya yi a duniya a shekara ta goma bayan hijira akan haka ƙira'a ta tabbata an tabbatar da tilawan wannan aya sun suka tabbatar da sai su rubuta wannan aya haka suka dinga bi aya bayan aya suna wannan takikin ba karamin aiki bane suke jama'a bayan dama mahadata ne sukan yi yawo a cikin garin Madina suna tambayar mahadata da sauran sahabbai ko in an tashi sallah a masallaci a zo a karanta aya a ce jama'a haka kowa ya san wannan aya in an samu wanda ya musa haka sai a duba to wanne ne yake da tilawar ta abin da yake na ƙarshe in ba a samu ba sai na Usman ya ce to sai ku tsaya akan karatun da yake ya dace da lugan mutanen Makka domin su ne aka saukar da Qur'ani da lugar su shi ta ba karamin aiki na sabai suka yi wajen ba wanda duka yana aikin sabai wato ba karamin mutum banza bai? ba karamin mutum banza bane yanzu a ce a Najeriya nan ne ka ruka zaki su Sardauna ai ba za a yi da kai ba ko kai an taba cire gwamna fa daga mukamin shi a kasar nan saboda ya zaki Sardauna gwamnan soja aka cire shi don me yana gita dauna amma sai wani ya buɗe bakin shi ne warin zunubi da warin da waɗa ainihin fasikanci wai sai ya zinduma wa sahabi asha kuma sai a ce a shiru jama'a ai ba zai a shiru ma aka shiru an ci amana muguwar amana ce cin amana addini irin mutane da suka yi ma addini wannan hidimar Allah ya kara musu yadda a wannan riwaya ne har ana take ba labarin cewa akwai aya da aka yi cigiya ba a samu mutumin da ya ba da shaida a kan ya take ba sai mutum ɗaya shi ne huzaimatu ibn sabit al-ansari aya da ke cikin suratu sufil ahzab faɗin allah maɗauki sarki da ke cewa min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir kuma baddalu tabdila wannan aya da aka zo duk aya da aka cigiya za a ji ɗaruruwan sabai sun ce haka take amma wannan ba a same ta ai take din nan ba ka, sai a gun wannan sabon shi kadai kowa ya manta ta ma'ana alamar ashe da an ci gaba tafiya din da an samu matsala gaba da alqur'ani ina fata mun fahimci wannan Allah ya alƙawarin ki alqur'ani amma akwai asbab da Allah yake bi to sune waɗannan asbab din kamar a yanzu ne ai ba Allah ne sauko daga kai shi daga saman bakwai ke alqur'ani ba mu ne musulmi za mu kiyaye shi ta hanyar haddacewa da karantawa da nazarin shi da yin sharhin shi da yin tafsirin shi da makamantansu a ce ko ina inda musulmai suke su zauna su karanta alkur'ani su karanta da yayansu su fassara alkur'ani su sanar da ɗalibansu da su da iyalansu da mutan gidansu manansu da matansu a san me alkur'ani yake cewa ne ya saƙon shi a yi aiki da shi a rubuta shi a sajjala shi a yi duk abin da aka ya dace wanda bai saba shari'a ba don tabbatar da cewa Qur'ani ya ci gaba da wanzuwa a matsayin tambari na addini a cikin musulmai shine ma'anar kiyaye Qur'ani da musulmai za su daina haddan Qur'ani gaba ɗayansu su da dukan sun yi sako amma idan wasu suka yi to sun dauke wasu suna ba dan fahimci wannan da za a zauna musulmi gaba ɗaya ba sa kanta da alƙur'ani ba sa tafsirin alƙur'ani to da gaba ɗaya sun yi sako amma ka samu suna yi to sun dauke wasu kuma wannan tafsiri da ake ba yanzu aka fara ba tun zamanin tabi'ai tun zamanin malaman farko malamai suke zama suna fassara alkur'ani da aka suka wuce wannan gaban nasu garbi gaban tafsirin nan imla'i karanta tarihoyin al-imam ainihin a al-imam al-farra abuna abu zakariya yahya ibn ziyad al-farra malamin nahu malamin alkur'ani ya daga cikin malaman da suka fara zaman suna da mai jan baki da ke jan aya shi kuma yana fassarawa kuma ya rasu shi da shekara 270 kan tare shi a cikin tafin wakiyatul a'yan na limamu ibnu khillika dan zafin sirru alamin nubala in ya zo zaman tafsiri a masallacin garinsu su masallacin kufa yana da alaran mai jan baki yana da shi baki shi kuma yana tafsiri sun na shi ma'anil qur'an mujalladi goma sha biyu haka al-imamu ainihin at-tabari imamul mufassirina littafin tafsirin tabari haka ya zauna shekara wajen goma sha bakwai ana mushi ana ja baki yana imla'in tafsirin in yi ta dalibai sai alga malam ya isa Ya yace to ai da sauran bayani saboda akwai shekarar da gaba ɗaya fatiha kawai akai shekara ba wai azumi ba shekara guda tafsirin fatiha yake haka sai alga malam tafsirin na isa ya yace ai da ni ina so ne musalladi ɗari ne alga malam musalladi ɗari ai da za mu mutu ba gama ba sai to shikenan bari a yi muku takaitacce shine ake wannan da ake bugawa a mujallabi wajen 25 din amma kai da za ka zo cikin azumi guda kai izu arba'in kullum wani sai ya izu kafin azumi ya sauka ina ruwan malam zirke kenan malam zirke dan muhammad na fata mun fahimci wannan to wannan shine abin da bukhari ya to dangane da wannan kissa ta jam'ul qur'an kissa ce mai tsawo wadda akwai maganganu da dama akan ta da rigingimu da ta hakika amma ba ne damuwar mu ba anan insha Allah muna magana ne akan tarihi yace wa kallafa arba'atan ya ainihin sanya mutane guda hudu ya ba su wannan aiki salatun min quraishin uku daga cikin quraishawa wa wahidan min al ansari da kuma mutum ɗaya mutumin garin madina ammal qurashiyuna mutanen garin makka din sune fahum abdullahi ibn zubairi wa sa'id ibn abin al asi wa abdurrahman ibn al harith waɗannan uku sune ma'aikatan da ya ba wannan aiki. wa ammal ansari shi ko mutumin garin madina fa huwa zaid ibn thabit ne Zaid dan Sabit wanda yake babban malami ne dama Allah ya gafarta musu gaba da walamma kutibatil masahib al usmaniyatu ursilat ila al bilad al islamiyya da aka gama rubuta waɗannan qur'ani na zamanin sayyidina Usmana sai aka aika da su ƙarshen musulmai walam yaktafi Usmanu bi irsaliha ila al amsari Usmanu bai takaitu akan aikawa da qur'anan kadai zuwa birane ba wahada su kadai ba litakuna al madja wal marja' dan su zama su ne abin kallo abin komawa zuwa gare su bal arsala ma'a kulli mushafin aliman min ulama'i alqira'ati ya aika kowane gari an aika musu da ƙwararren malami masanin ƙira'a yu'allimul muslimin alqur'ana wifqa hadha almushaf yana koya musulmai qur'ani daidai da wannan mushaf wa ala muqsadahu daidai da abin da ke cikin shi fa amara zaid ibn thabit an yuqra bil madina da haka yasa zai dan sabit ya dinga karantawa a Madina wa ba'atha Abdullahi ibn Sa'ib ila Makka yayi ka da dan Sa'ib shine babban alaran da aka aika zuwa Makka wal Mughith ibn Shihab ila Sham shi kuma da Mughith dan Shihab zuwa kasar Sham wa Amir ibn Abdul Qais ila Basra shi kuma Amir ibn Abdul Qais zuwa kasar Basra wa Aba Abdurrahman Sullami ila Kufa Abu Abdurrahman Sullami wani babban malami ne shi ma zuwa kasar Kufa wa taraka indahu fi madinati mushafan sadisan ya ba qur'ani na shida a gunshi a ƙasar madina wa huwa alladhi yusamma bil mushaf al imam shi ake cewa master copy master copy shine ma'anan al mushaf al imam wato master copy wanda daga jikin shi ne aka yi waɗancan copies din wannan sa daga cikin muhimman abubuwa da suka faru a zamanin halifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara mushi yadda sai mu kwana anan tun da kan gaɓa ne in Allah ya so idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi akan almabasun rabe bada'ul fitna farawar rigingimu farawan fitina kamun mu ina wa 'yan uwa tambihi ni da kaina dangane da gabato kwanaki goma na farkon watan zulhijja kuma yanzu muna daren ashirin da ainihin wato shida ga watan zulqa'ada ana sa ran kenan nan da 'yan kwanaki gwargwaron kwanaki uku ko hudu wataƙila daga ranar talata ko litinin mai zuwa za a shiga watan zulhijja watan ainihin babbar sallah da watan ayyukan aikin hajji wanda kwanaki goma nan na farko suna da falala ta musamman da Allah madaukin sarki ya ba su wanda sunna ta tabbatar da cewa yin ayyuka na alkhairi a wannan kwanaki suna da ƙare-ƙaren falala akan yin ayyuka na alkhairi a wasu kwanaki da ka mu yi ƙoƙarin yawaita ayyukan alkhairi a waɗannan kwanaki yawan bauta Allah karatun alkur'ani faɗan gaskiya ziyara gaida mara lafiya biyayya iyaye sada zumunci kyautawa iyalai azumi karatun alkur'ani tuba in abubuwan da ka sani aika alkhairi yi kokari ka yawaita su a cikin waɗannan kwanaki Allah zai ba mutum lada na musamman fiye da wanda aka saba bayarwa ga wanda ya wani alkhairi Allah ya ba mu dama ayyuka na alkhairi sannan kuma ah, mutane su sani cewa ainihin ibada ta layya jama'a wajibi ce bisa fatawa mafi inganci ga duk wanda yake da wadatar da zai ko kuma yake da hanyar da zai samu akwai malaman da suke ganin ma in kana da wasu abubuwa ko da kayan sawa ne za ka sai da su kai layya da haka a daina irin abin da yan bariki munan bariki ba ma yin layya yan bariki ba su san yin layya mutanen ƙauye sun fi sun fi bayyana wannan sunna sai ga mutane kawai sai dai su fuska kawai ko kafin ma wani ba zai samu ba ya kamata mutane su gane ibadar laye ibada ce ne matukar muhimmanci a cikin addinin musulunci ya tabbata a cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya layya za a bashi lada mai dimbin yawa in Allah ya kai mu kafin da zamu yi na gaba insha Allah za mu takaita bayanai dangane da falal layya dan ya zama tunatarwa ga yan uwa kuma daga nan ala wani ya ji cewa ya kamata shi ma ya rage matsalancin da yake je sai rago insha Allah Allah ya sa mu dace za mu kwana nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa